أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام المسلمين ina roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da mu ya ƙara mana imani da himma da islafi ya kuma rufa mana asiri da muka shiga muka shiga duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawar ƙarshe idan mun fito innahu waliyu zalika al-qadiru alayhi ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu rana ta hudu da wannan wata mai albarka watan Ramadana a wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗai wanda ta yi da a tabbas a tara ga watan biyar na wannan shekara ta miladiya dubu biyu da goma sha tara muna ɗauke a suratul araf za mu tashi aya ta ɗari da casa'in da uku bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يهتدون يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون نعم Allah maɗaukacin sarki a waɗannan ayoyi masu albarka waɗanda muka faro su tun ajiya yana bayyana wa mushrikai gajiyawan ababen shirkansu gajiyawan gumakansu da ababen da suke bauta makoma bayan Allah cewa ba za su tsina na musu komai ba Allah maɗaukakin sarki a don mu na aya ya ce a yi na ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun yanzu mutane za su rika haɗa Allah da wa'ansu wanda su ba sa halitta wahum yuklakun su ma kansu halitta su aka yi sai da su in a lebur ɗaya kusu jikan ku biyu in Allah ne halitta ku to tsaya za a yi kasance Allah mai halitta mai haka koma mai haka gata ta rike ɗan uwanta abokin halitta irinta wanda kuka isan lebur dukkan ku nema kuke a wajen Allah amma kai ka cikin Allah kai ka rike shi wayya haka Allah ce wala yastati'una lahum nasran duk waɗannan gumaka da bokaye da ababen da mutane ke bauta wa su sace Allah kuka ga ana bauta ma kabari ko na cikin kabari Allah ce dukkan su la yastati'una nasrakum Allah ce la ba za su iya taimaka muku da komai ba wala anfusakum yunsarun ballantana su karan kansu ba ma sa iya taimaka wa kansu balle su taimaka muku to me na bata lokaci a kansu inji Allah kwanaki nan na kamari dai waliyi ne sharifi ne wani ne shehi ne da aka fi a ciki wani irin mutum ne ba zai taɓa iya fitowa ya taimaka maka ba ba zai taɓa fitowa ya jika maka wani abu ba domin taɓa fitowa in wani abu ya taso maka fito daga tabarin da tunkuɗe maka wannan abin ya taso maka zai cutar da kai ba zai iya ba shi yana fama da kanshi a kabarin bai san me ya karar ba wa in tad'uhum ila al-huda da za ku zo ku tsuguna a gaban su Allah su waɗannan ababen da suke bauta wa in dai ku yi ta roƙon ku yi ta kiransu ku yi ta kiransu su shiryar da ku zuwa ga wani alkhairi su sama muku wata hanya da za ku arziki la yattabi'ukum ba za su taba ba za su taba bin ku ba da za ku kira ku ila huda zuwa ga wani alkhairi ba za ku bi ku ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un alaikum kai su ku ba sannan da kuke kiransu kuke ata lokaci a kansu ko mutane da kuke kira kuke a kansu kuna bauta musu ko kabarurrukan da kuke jingina a jikinsu kuna kiran waɗanda suke jingina a jikinsu Allah sai ina ga muku sufa daidai ne a wajensu kun kira su da ba ku kira su din ba ba a kun sami ko ku kira su ko da ku kira su su dai ba sa ji kuma ba za su ma kan muku ba to haka a kiransu da rashin kiransu din duk daidai ne a wajen su don ba sa jin ka Allah ko da sun ji ba ba za su iya ba maka bukatar ka ba Allah ce in allazina tad'una min dunillah Allah sai ina kara tabbatar muku lallai waɗannan da kuke kira ku bar Allah kuke bauta musu ku bar Allah ina fa ibadun su ma bayi ne amsalukum irin ku bayi da irin ku da'uhum ku je ku kira su in ji Allah ku wuni kiransu ku je gaban gumaka ku kwana kiransu ku wuni kiransu ku kwana ku yi shekaru ma kuna kiransu falyastajibu kun su amsa muku mu in ji Allah ku kira su in za su amsa su amsa muku in ji Allah a yi shekara a jingine a jikin kabari ta kai ta kiran ta cikin in ji Allah ya ce ya amsa maka in mana in kuntun sadiqin da ya sa tun da kuke kiran su turu kuke ji da ku ta cewa na amma ku ku kira su in ji Allah Allah su amsa muku bayi ne kaman ku kuma kun kai matsayin da ma ba za su ma iya magana ba Allah ya ce idan wani abu ya taso muku ku kira ku mu gani za ku amsa muku cikin ku kai muku wannan sharri da ku kiran su su kare ku a gare shi ko kuma idan wani arziki ne su amsa muku su ce za ku ba ku Allah ba za su iya amsa muku ba in kuntum sadiki kin kuna da gaskiya kuma ku bauta musu Kin kuna da gaskiya ku kira su su amsa muku idan ba su an ba su suke su kawai da su suke da Allah subhanahu wa ta'ala Ana ya ku kalli ababai ko kan nan naku kyau mai guma kan nan alam hamsun yamshuna biha suna da kasuwa ne da kun ku ga sun tafi haka sai tafiya ballantana in ka kira shi zai zuro a guje yanzu kanin ka ko abuwan ka ko wani nasa ko aboki ko wani abu ya tasan maka ko maciji ko wani abu ita kira shi zai zo a kai masa maka ku ku abin ko ya kare ka ko ya kare maka kuma ka ce wannan abun amma kuma kan nan ku duba insha Allah ina da kafa kafan nan ta su kun taba gani cikin tafiya am lahum aydin yafshu jiha ko kun taba gani sun motsa hannayen su haka har kun damko wani abu ballanta ta roƙe su su su su su su su baka ko ka kira su ga wani abu ya taso maka su tako da kafansu su zo Allah kun taba ganin kun taka da kafansu kun taba ku ga yi hannayensu har yanda in wani abu ya taso maka za su iya sa hannu su su tunkuɗe wannan abu am lahum su nuna biya. ko kuma ku kalle su na suna da ikinan da suke gani da idanuwa da suke gani da su idan ka ba shi ma har abin ya zo ya kama ka a cikin dunki ya tunkuce ka baya gani ma sai wani abu na zuwa hannun shi bai motsa ma bai ma da hannu sannan na shi zai tare ka am lahum azanu yasma'una biha Allah ke ko suna da kunnuwa ne da suke jin kiran ku da kuke musu ta su da kunni ta fa ji ba su taba tafiya ba ba su yi hannu ba ba su taba kallon ku su gan ku ba amma kullum ku wuni a cikin su su yi shekara da shekaru a cikin su kai hmm? da wani abu yana taso ma za ka ɗau ɗan sanda haka sanda haka ka ɗan duki abin ko wani abin da kake da shi ka kare kanka amma su ba sam ba sa gani ba sa ji ba sa tafiya su ba daga inda suke sannan kuma ba su da hannayen da za su iya kare kansu daga wani abu Wani amfanin waɗannan ne za su amfane ka da shi. Allah ce kun ta gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam su waɗannan masu bauta wa gumaka ne. Kuliku shuraka akum ka ce musu su kira gumakan nan nasu da suke haɗa su in ji Allah su maka taron dangi ya Muhammad ka kira su kai in kai nasu su Su maka taron dangi su bije ka mu gani in Allah in za su iya a ce cikin cikin gumakan a tara su wanda ɗari ne a nan ka shiga cikin su in ji Allah kaga za su iya ka. a ce su kira su su gayyace su Sai musu kun marci duni duni ku cutar da ni ku jake ni ku mu wani abu ku kada ni a gabana ala sun bidun kada ku saurara mun sai za su iya duk taron kuɗin nan shirme ne da an kana ku a tara su a tara su zubar kan su cika masallacin sai ka cikin su a abin da su ba da suna iya yin wani abu da su taron gaskiya annabi Ibrahim mutum da zai sassare su da gasar dukansu da sun an taku ka sun yi wani abu hmm? da kun sun ta da shi ko ba su kare kansu ba ba su kuma lokacin da yake zuwan ba ba su ma hudu ba saboda ba su da kama. ba su ma zuwa hannun suka kare ba saboda hannun ba motsi sannan ba sa cikin lokacin da ake tsare wancan a kan da yawa ya tsare ya kamata in suna gani suna ji za su ga ai an fara da wata za a zo kansu amma ba su komai haka a cikin ya zama da su Da haka su kya musu su je su haɗa makirkinsu da cikin za su iya yi na kifi su nufe ka da shi ya muhammad ka ce ni na faɗa ka faɗa musu su tara duk kaifinsu da makirkinsu da su da allolin nasu da kuma kansu kada ba su saurara maka su raga maka za su iya cutar da a ce musu inna waliyyan lahu ni majibincin al'amura na mai kare ni shine Allah allazi nazzala al-kitaba wanda ya saukar da wannan alqur'ani to shine ni abun gata na abun fariya ta abun alfahari na shi ne majibincin al'amura na shi ne mai kare ni Hmm? ku kuma kan ku akwai da kafiyari shi annabi Muhammadu bai bauta wa Allah gaskiya Allah ya yi challenge su wanda ya taba shi ya zo ya taba shi su kuma kuma kan su ba su yi irin wannan su ce masu bauta musu kuma su ce a wani ya taba ku mu gani ba za su iya karewa ba ai ba sa matafiya ba sa matafiya to kaga bambancin Allah Muhammad mai rai kenan da Allah wanda ta shiga wanda ba za iya komai wa huwa shi Allah na in nan da kike tutiya da shi shi wanda shi ne majibcin al'amura na wanda ya sauka da alqur'ani nan wa huwa yatawalla salihin shi ne majibcin duk wani salihin mutum da kwarai in ka rike Allah din ka zaman tsohon kwarai to in Allah ya Allah madaukaki yana cikin kare ka shi zai cikin al'amuranka shi zai lamunce maka komai kamar yadda hadisi kudusi yake man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yake zai iyayya da masoyi na Allah salihi nagartaccen bawa na to Allah yake na shelanta yaki akan wannan mutum Allah ya ce wallazina tad'una min dunihi ina tabbatar muku fa Allah waɗannan gumaka da ababen da kuke kira kuke bauta musu min duni kuke kyale ni koma baya na to ina ƙara tabbatar muku la yastati'una na ba za su iya taimakon ku a duniya ba haka da ba za su iya kare ku daga shiga wutan jahannama gobe kiyama ba wala an anfusahum yansuru su ma karan kansu ba za su iya kare kansu ba daga dukkan wani abun da ke cutar da su wa in tad'uhum ila huda da za ta kira su su waɗannan gumakan su shiryar da kai zuwa ga wani alkhairi zuwa ka samu ka samu wani alkhairi wala yasma'u ba sa mashi kiran naka saboda ba su da kunne ba sa ji yanzu dai idan ka kwata kana nafila kana addu'a ya Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza Allah ka azza saboda Allah din ya shirye da kai zuwa ga wani aiki da za ka yi ka samu wannan arziki tun da ba kudo shi ake ajiho mai da sama ba ina ba gane ko sai Allah ya baka tunanin bari in bude shago ko Allah ya baka tunanin ana daukar aiki bari in kai ta Kaduna fa yadda da sa ko an cikin Allah sai ya guide naka Allah sai ya nuna maka wata hanya da kana zuwa kana kai ta Kaduna ko kana neman aiki sai ka Allah ubangiji ya maka muwafaka saboda ya ji addu'an ka ya shi ya ji addu'an naka sai cikin amma Allah ce ban da waɗannan gumakan kwana kiran shi kawai yadda yake haka abokin na haka kawai yi baya maji Allah ce wata rahu sai kai ka ga gumakan nan nasu yanzu runa ilaisu ba kamar shi su kawai suna kallon ka amma wahun hayu ba sa gani an shi ido da komai ina gaban shi gashi kawai yana kallon ka amma Allah ya ce la yubsirun wasu kuma masu bauta ma kan. da za ka ko gaban su kai dan musu ahadi ku daina ba shi wannan shirka ne yana bauta wa na kabari ku daina neman falalan na kabari ku daina sai ku dan kana maka kawai kike yi suna ganin kama kai baka san ma abin da kake ba kana so ka raba su da a waɗannan allolin nasu sai ka suna kallon ka ga ido ولا zuru الحق la كلا al لكي ba إن شاء الله سبحانه وتعالى الله نعم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاتبع فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تأثموا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمد يمسونهم في الغي ثم لا يقصرون نعم الله ما يتوى عن محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد حركة وأنن ننسوا ربوتكم كن في العفو ومعاملتين في العفو في العفو طريقة ياسيا bisa baka ƴan maganganu da suke faɗa maka maganganu su ce maka kai mahaukaci ne su ce maka mawaki ne su ce maka kai boka ne su ce wannan qur'ani kanci ne da shirin karya ta ta a cikin kafi da su maka afa ya muhammad kai ka ka zaman to mai afuwa ka mu'amalance su da afuwa da yafiya wa abur bil urfi kai kai ta ummun kyakkyawan aiki kai ta kira kai ta da'awa ka kawai hanya نونا مصحنة ما تشيشيا وأعرض عن jahili تتولى فسقنك barbarin wato jahilai da irin maganganunsu da irin cin zarafi da suke ta a tsaurace musu ka fuska fuskan ka yi kaman baka ji ka kawai ci gaba kawai da da'awarka a zaman to mai hakuri mai afuwa mai lafiya kuma mai tsawar da kanka da irin maganganu na tatsala da maganganu na banza da jahilai suke faɗa maka amma yadda Allah madaukakin sarki yace wa ibadu rahmanin ladina yamshuna ala al-ardi hawlan fa idza qatabahum al-jahiluna qalu salama Allah ce bayin Allah na kai wanda suke tafiya a doron kasar cikin natsuwa wanda babu alamun girman kai da nuna isa da takama wa idza qatabahum al-jahiluna idan jahilai suka tsangwame su qalu salama Idan sallar su sun ɗaci wanko irin na sunna sai ka ji an sa musu suna idan sun san su gemu sai ka ji an musu habaici idan sun san su da wasu sifa ta addini sai a musu habaici wa idza khataba humul jahiluna abu salama idan wanda suka jahilci suka jahilci shari'a suka jahilci manufofin shari'a suka jahilci manufofin waɗannan suna da suka bari shi bashi musu kike da su wannan suka fahimci zai yi su don suka kakare su ce salaman kawai su zauna lafiya su kam da kai su ma'ana ba sa mayar musu da martani bayan da Allah ba suka su sura su fatif wa idza ma'rubihim yatagamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fatin dan musulmai mumunai suka wuce da kafirai ya ta kama zunta su rika musu zunce suna rada suna nuna su da yatsa suna cewa kalle su da Allah kalle yan wandon kalle jemu kalle rigar shi fash kalle shi kaza kalle dan su rika kallon waɗannan kofi na sunna na musulunci da abuwan da yake a samantu da sukin to sukin ake kira ana zakin su da shi ana musu injili da shi ana akalar mutum ya kanta kai gabarin jiki wannan ya kama gaban shi kawai sai ka fata an gane ko mutum ya mu'amalanci mutane kamar yadda maryam alaiha salam ta mu'amalanci mutane ta yallace ba ima tarayi a jirfata bi ahadan kuli inni nazartu lirrahmani sauran falan ukasimal In siya. sun mai takalan ka akan wata sunna mai maka izgili ka kau da kai kai shiru kamar baka kai shi ba rasul ya ce silence is the answer to a kawai shiru kawai ya yi sai ya yi sai ya yi ta haushe kana shiru ta ga ya ga daga ya ta idan ba ta samu abin da za ta kona ba tuni za ta mutu sai ita zafi sai ta zafi ba wanda ta kama mutuwa za ta yi Allah ubangiji ya mana mutum ya rufa mana asiri a wannan shi ne afuwa mutum da zama mai afuwa Allah Ubangiji yana da cikin sifofin mai ma'azi ya zama mai afuwa ki zama mai haƙuri ki zamanto mai juriya domin kira zuwa ga tabarkin Allah mai tukarki da yi dole sai akwa sai ma rahmatu min Allah yi lahum wa la kun ta fadhlan al qalbi wal min hawlika fa'fu anhum wa tasir lahum wa tawirhum fil amri fa idha azanta dan ya kai Muhammad ina mai wato mai wannan saukin mu'amala ba mai tausar mu'amala ga mutane ka ba cikin haulika ya ta zama to mai tsanani mara yafiya mara afuwa mai zafi mai ƙekashashiyar zuciya da sahaban da ba sun tarwatsa da barinta sun ci da sun tafi saboda haka ka rika musu afuwa ka rika mu'amalantar su afuwa واستغفر له كي سي تسري كلمة مسافرة الله كذا هلوك الله تغفر كما واني وشاوره في الأمر إن الأمر يتاسو ما تكلم شاورا سو أما أبن لك شيء شيء أنا سوتي dan ka tashi kai azama a kanki fa tawakkal ala Allah kai tawakkali bisa Allah akan Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi Allah mana yake وإما ينتغنك بك الشيطان يكون فاستعذ بالله يا محمد أدلوك كنت تجي وتفزع لك شيئا وتفزع شجاع لك شيئا وتزوجيا كان صويا كرشة زوجيا كان صويا كرشة زوا غريب كذا الشيطان يا صويا جاك بك كذا يجي فاستعذ بالله عليه قريبا الله إيه mutum da a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi ya kauce ma wannan abun kada ya yi muwafaqa wa shaitan kan wannan wata rana haka za ka ji mutum yana zaune da ji shaitan ya ya whisper masa ya ya masa wani wasu wasu a cikin zuciyarsa kawai mutum kuna zaune kawai sai kai zan je wani gu kawai shaɗin da kawai to ina za ka tun yau to kina zo muka ce za mu haɗu mu zauna a yi hira yau ba inda za ka ce wallahi wani abu ya faɗo muka ya kaga ya tashi ya tafi wajen saba wa Allah kawai ya dawo sai kan kawai ya wani irin cikin zuciyarsa kawai to ya Muhammad al'amru li Muhammadin huna amrun li ummatihi wannan umurni da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama umurni ne ga al'ummarsa duk lokacin da kake da wani shaitan ya jeho maka wani wasu wafi da saba wa Allah sai ka ga kawai sai ka sai ku nan da aka samu dan wani abu ma da ka boye su ka nace su har ka boye a matsayin amana sai ka dan wani abu ma dan wani abu kawai sai ka ga kaza kawai sai ka ji wannan fitar ta zo maka to fa'iz billah ka ji mafaka da kariya da tsari daga Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi Allah din nan da kane shi ya kare shi din nan innahu shi Allah sami'un mai ji ne alimun masani ne da'iman za ka ga kira zuwa ga Allah ko mali ko mutum haka za ka kashe ɗan kullum yana bin shi yana nace masa yana ce masa dai ka za kawai ka za a yi babu damuwa kawai ka yi ka za ka kawai musamman malami ya shaidan ya kama ayoyin istighfari da ayoyin tuba da waɗansu ayoyin da cikin waɗanda in ka karanta su shi kenan kawai Allah zai yafe maka kawai annabi sallallahu alaihi wa sallam kullum aka samu yana samun irin shaidan yana kokari ya shige shi amma Allah madaukakin sarki yana kare shi idan annabi ake cika idan ya jikin kai shaidan ya abin da zai ce annabi da kansa wanda shi ɗanin sa ya musulunta ba la ya amuru illa bil ma'ruf ɗanin sa ya umurta shi da kyakkyawan aiki idan har an yi ina eh, Allah ya ce ya yi abu na ga ni da kai sai yake kullum bisu ne ma eh gwagwagwa ake da shi arki Allah ya ce Allah shi a cikin Allah ce kun ga wato da'ima masu tsoron Allah masu takawa wanda suke gudun sa'a wa Allah su yanda suke ta masa hunkani kun gina shaitan idan suka ji shaitan ya an shige su haka shaitan ya an shige su zai dan kawar da su su tattaru sai su yi sauri su su su tuna su ce kai za mu tattake hanya kai wani abun fasake hanya yawan shi da tattaru fa'ina hu mubsirun sai kaga kawai basira ta zo musu sanin aka ya zo musu sai wancan tunanin Allah ɗan ce sai ya gaggawan zuwa musu to sai su samun makansu ta, kamar yadda Allah madaukaki sarki sai wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru a ake da mutum ya saba wa Allah ko sabo su zo masa sai tunanin Allah ya yi saurin zuwa masa kai mun ce kula ku nan ma sai ka dauki sai ki aka yi halatta kai ba ni nake rike da raina ba wata kila bi kana na karfe mace in na je shakki in Allah ya zaga raina fa in na je shakki idan a hanya na karo na mutu fa idan ka je a da bayan sunayi mummunan karshe kenan kan a'udhu billahi a'udhu billahi min sai kaga mutun ya su kawai amana ya da sai sai sa ya koma ya zauna to mutum Allah yake son shi da rahama kowace wasu na shaidani ya shigo maka sai ka kai sauri sai Allah sai ya zo maka a zuciya sai Allah ya faɗo maka sai ka ga ba kai wannan abun ba to Allah ya ce dama masu tsoron Allah su haka fice mara tsoron Allah shi da shaidan ya fice shi zai bi ne kawai zai bi shi ne kawai kamar yadda Allah ya ce wa ikwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun kaga sabanin su alladina alladina taqaw da taqwa da tsoron Allah su da shaytan ya shige su maza kula. za su tunanin Allah ya zo mutu tsari sun nemi kariyan Allah da kare su da shaytan amma su kuma ɗan uwan shaydanu daga cikin mutane ikwanuhum su kuma mutane kafirai masu sabon Allah kai sai ka wasu yan uwan su cikin shekaru ya muduna hun za ka ga suna ta suna ta shigansu suna ta jawo su suna ta kusai ta musu wato abin a buri suna ta tura su cikin bata wahun kuma la yusbihun ba sa wato takaitawa shi kawai su suke kawai inda shaitan ya yi kawai shi suke yi Allah ba shi rufa mana asiri na'am وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اتبعتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكروا ربك في نفسك ربك تضرعا وخيفة ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون نعم Allah maɗaukaki sarki ya ce wa annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa iza lam ta'atihim bi aya Dan kafirai suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu wata hujja ko ya kawo musu wata mu'jiza ko ya musu wani abu kamar wanda suka nema su zo su tarar da su ce in kai annabi na Allah da gaske Ya ce kaza ya faru a nan gaban mu mu gani kaza ya faru a nan gaban mu mu gani su kullum a cikin su ana kiran su zuwa ga imani ana kiran su zuwa ga shiriya kuma kullum suna neman annabi ka mana kaza ka mana kaza ka mana kaza gani sai annabi ya kullum su aikin su kenan ballantana idan aka musu kuma wai imanin za su yi ba kamar yadda Allah ya bayyana a cikin suratul Isra yace wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al-awwalun illa an tabbata biha al-awwalun babu abin da hana mu mu rika yi wa kafiran nan abin da suke nema daga annabi face dan na farko sun yi sun karyata mun kuma yanzu ba ko ayyukan ba za su yi ma imani ba to shi da ibadan ta cikin aya dan suka nemi annabi ya musu kaza ya annabin bai yi ba kalu sai su ce masa a laula jibaitaha me yasa ba ka nemi hakan daga Allah ba ka nemi Allah ya yi abu mara ba ka ce Allah ka na iya komai ba shi a bisa dukkan komai mai iko ne na iya yin komai to mun nemi a mana kaza misali akwai ran da suka ce wa Allah sallallahu alaihi wa sallam in shi annabi da ne dutsen safa da marwa ya maida musu shi gold zinari ya maida musu shi zinari ko su ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wato abin hawa lada kenan abin hawa rufi matakala ya jingina shi ya kafa shi ya hau sama ya hau sama in yayi ta tafiya ya tafiya saman ta buɗe a cikin annabi ya shiga saman ta buɗo sai ya je ya sauko da Allah in da mala'ika jibril din su biyo kan nan kamar da kalan ya da su sauko a gaban su a mutu wa'azi ya ce ya yi wa'azi ya ce Allah ya faɗa ga Allah muna gani shi ya kuma jibrilu da ya saukar da Qur'an eh haka ne ni na saukar masa a zo a yi wa'azin da su din duka a duba irin kuma Allah matsaukacin sarki ya mutu da abubuwa daban-daban nan ka annuke to shine annabi ce ni ba an aiko ni ne don kawo mu'jiza ni an aiko ni ne don wa'azi kawai nawa wa'azi ne kawai shi na Allah ya idan suka nemi abu da mutu ba sai su nace maka dauka ta bai ta yasa baka nemi abun a wajen Allah Allah ya maka shi To to ga gaya musu da amsa inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi wa kawai kun bi ka'ida kun bi wahayin da Allah ya dokokin Allah shi bil amun ni su ke ji abunda ba a ce kun yi ba ba ruwa da shi nina wa uyi wa'azi in bi doka in bi ka'ida in isar muku da sako na wacce ba an aiko ni bane don kawo muku mu'jiza ku nemi kaza a muku ku nemi kaza a muku ku ni kaza a muku ba shi bane ya kawo ni ni ina bin doka ne da ka'ida ina kai kaina ne akan abin da Allah ya ta ni akai shine abin da wahayi yake mun kai kaza kai kaza a cikin ba wannan ba ba ruwana da cutansa ruwana da saboda haka ta ba ma fa'in rabbikum ga wannan ƙur'ani mai tsayyace abubuwa mai bayyana abubuwa da dokoki domin idan aka ce mutum yana da basira da ma'ana yana da ilimi yana da jani abubuwa to ga ba mafa'iyu da wannan ƙur'ani na zo muku da shi ba fa'ilu wanda zai fayyace muku ya bayyana muku komai ku samu basira da tafiyar da ku ta duniya ku samu basira da zama da ubangiji ko yadda za ku mu'amalance shi ku samu basira a ƙur'ani nan ta yadda za ku samu kuma a cikin aljanna ku kiyama ku tsere su ga daga wuta ga shi nan na zo muku da shi kai tsaye kun kun da ubangiji a hudan kuma shiriya ne shi wannan alqur'ani wa rahmatun rahama ce a cikin sa kuka bi shi kuma kulli qaumin yu'minuna ga wanda suka yi imani da shi ne kawai su zama musu rahama ga wanda suka yi imani da shi ne kawai su zama musu shiriya ga wanda suka yi imani da shi ne kawai suke karuwa da basira da bayanai a cikinsa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a farkon suratul a'raf ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqina inna Allah kana aliman حكيما واتبع ما يوحى من ربك الله ما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا haka Allah ya umurce shi yace ya kai wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kai karan kanka ka tsoraci Allah ka ji tsoron Allah ya Muhammadu wala tuti'il kafirina kada ka yadda kai wa kafirai biyayya akan wani ra'ayin su da ya saba wa Allah ka musu biyayya sai a zo a kai ai kasa ɗaya muke ba a zauna lafiya ai Allah din ba kautawa a haɗa kai kawai da namu din ka tafi namu mu karɓi naka mu haɗu kawai ranar da za a yi naka a yi ranar da za a yi namu ka zo kawai a haɗu a yi kawai da za ta zauna lafiya kar a samu matsala cikin al'umma kar a samu rabuwan kai za a yi kaza kaza to ka ji tsoron Allah kada ka yadda ka yi wa kafirai biyayya da da'a a kan abinda suka ne a da kare ka wata ya saka mu ni Allah da na aiko ka ne za ka yi wa da haka nan ma wal munafiqina kada ta yadda ka kai da munafiki am inna Allah lalle Allah idan kai haka ma to kana aliman Allah yana sani kuma hakiman mai hukunci ne zai hukunta ka sai ce masa ko a cikin ke so tabi ma yuha ilaika ka ina cikin guideline kawai da wahayi da wahayin da muke maka inda wa'ayin ya yi nan za ka yi kawai shi za ka yi din rabbika wa zo maka da Allah inna Allah lalle Allah kana bima ta'maluna kabiran mai ba da labarin da abin da Allah ake aikatawa kada ka kuskura ka biye musu Allah yake walau awwala alaina ba'd al-aqawil la akhadnahu bil yamin thumma la qata'na minhu wa bil qada' فما أهل min ahadi anhu ajiji da annabi ya faɗi wani abin da saɓani abin da ni Allah ya aiko shi da shi ya ce da mun kama manzon Allah Muhammadu mummunan kamo na azaba kuma da sai mun yanke masa jijiyar iyansa nan wanda in aka sake su mutum ya mutu kuma babu wanda ya isa kare annabi Muhammadu daga wannan laula an sabbatnaka da hakika harkanu ilaihim شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الممات وضعف الحياة ولا تجد به عليها مثيرا لا كاكسكما دا بابن مكتبا مكتباك دا da ka karkata zuwa gare su da ka kuskura ka karkata zuwa gare su kuwa da mun kama maka azaba kuma babu wanda zai kwace Allah ya faɗawa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ne a cikin tabbatar an sabbatnaka ba da mu muka tabbatar sai akan addini nan ba ya ga zane hadisi shi yasa da addu'a an cikin kullu ya Allahumma ya al qulubi rabbit qalbi ala dinika kun wannan addu'a tana da muhimmanci musulmi ya rika yin ta a cikin addu'o'i musamman ma a cikin sujada a addu'o'i na masu muhimmanci guda uku Allahumma ya muqallibal qulubi ya Allah mai jikin da zukata da tabbatar da zuciyata a kan addininka ya Allah har kun mutu ban kauci ba Allahumma inni as'aluka a al Fatima. Allah ina roƙonka kyakkyawan cikawa Allahumma arzuqni tawbatan nasuhatan qabla al-maut Allah ka azurta da ba ta karshe ta babu komawa kafin mutuwa waɗannan addu'o'in suna da muhimmanci Allah shi mana muwafaka Allah madaukakin sarki yace wa idza quri'a al-qur'an ku musulmi a dukkan da kuke idan kuka ana karanta al-qur'ani ana bayyana muku dokokin qur'ani da halal da haram da dokoki kaza ba kyau kaza ba kyau barka za ku bar za ku shi kaza yana da kyau Allah ke fasani ulahu ku tattaro hankalinku ku gaba ɗaya ku tattaro tunaninku gaba ɗaya da jinku ku saurara da kyau ji da fahimta ji daga tabburi, wato kuna ji kuna la'akari abin da ake faɗa ba wai mutum ya ji ƙur'ani nan kawai kamar waka kawai yadda za ka ji da tasu da a'a ka tattaro hankali da tunaninka da basiranka a saurara wa ƙur'anin nan da sauƙi Allah wa an fito sannan kun shuru yayin da ake karanta alƙur'ani ba a surutu ba a hayaniya ba a kowa ba a abin da shuru ake a saurara don magana ce ta Allah ba ta ta ta wani ba ta ba. wanda ba Allah ba Allah ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli jahari ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun kada ku shaddaku muryoyin ku sama da muryan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato idan lokacin da yake raye kenan bayan ya mutu duk inda ake karanta sunnan annabi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malahin nan ko da ba a kimanta shi ka kimanta maganganun da yake karanta na annabi ka saurara kada ka yi surutu ko a haka murya a wajen ko mutum kunna waya da ya yawo yana ɗaga murya ba a yi la tajahu lahu bil qawli fajahu ahadukum sai kira annabi sallallahu alaihi wasallam muhammadu kawai kirara ba tare da girmamawa ba yadda ba ka yi da cikin abokinka zan zo mu cikin Allah wannan zo mu tafi to a nan kar mu kira shi ka Muhammadu ina kwana a'a ko ba ban kai baka zuwa ka ce mai Juma ina kwana ai dole ya kasa kai da me da baba baba ina kwana in kuma wajen na boko ka tsaki tsaki ina kwana ke da ta kalau alhamdulillah ai a london ya karatu a sai ka kare dadi na fitowa daɗi da ke sai wani dadi da kuma ce mata sun kuwa sauran galimin su ke kofi kaji an kira ka kofi to nan za a kafta kenan nan za a kafta nan gaba sai a hankali kenan Allah ya ce wallahi in kana karanta sunan annabi kuna kuna surutu an tahbata amalukum ولا تشكر أيضا عليهم كسنا إيا لا لا تنجي wa an duk na tsakurin ba tare da kun filin ba ba tare da kun sani ba dukkan ayyukan da sun lalace Ƙur'an da kuma zo Allah aka ce faka iya da Qur'ani wa idza quri al-Qur'anu dan ana karanta al-Qur'ani fastami'u lahu ku saurara sauraro na basira na hankali ku an fitu bi shuru in kai haka in ji Allah sun abu sai ku rahama ku duba za a bata aikin ku wannan kuma rahamar Allah za ta sake ku فاتبع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفظهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده التي رحمت رحمه تزا اغفر تامكم to bi ma'ana idan ba a yi shiru na kenan ko ko ko ba kenan abu mutane Allah rufa mana asiri Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waskur rabbaka fi nafsika annabi aka umurta da dukkan wani musulmi idan zaka zaka ambaci ubangijinka zaka yi zikiri zaka yi azkar zaka yi azkar zaka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala to ka ambace shi fi nafsika daidai level ɗin mai kanka a rika da kanka kawai misali hanallah hanallah hanallah hanallah walhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar سبحان الله والحمد لله ولا اله الا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله level din ne fi sita unjiwa kawai ka rika jiyar da kanka kawai Allah ya ce ru'an ka zaman to mai kankan da kai mai tawazu wasifatan kuma ka yi shi a koye kana jin tsoron Allah kana yin shi a koye da dunar jahari a ya kana da murya an ji ala speaker sai an yi taro ana la ilaha illallah la ilaha illallah an tada Allah ce dunar jahari ba sai ka ko ba su bayyana ba kuma ba sai ambata ba Allah bane sai ka ɗaga kamar yana nesa kamar yana nesa wanda ya ce kuma in kuma fi an kusa kuma an kuduhu su hasu koya alhamdulillah abinda ka faɗa ko ba ka faɗa yana ka Allah ya san manzo Allah ya ya sa al'amur ya ce kai ku sassauta murya wanda kuke kira ba kurma ba ne Allah yana kusa da kai to ba aya kai dunan jahari min al-qawli ba sai ka bayyana abin da kake akan ana ji ba kuma ku rika ambaton Allah cikin kuduwi da safe wal afani da yamma shi yasa muke da askar na safe da ne na safe da yamma ga sunan sun su ana subhanallah a abun nan asbahana wa asbaha al-mulku lillah amsayna wa amsa al-mulku lillah walhamdulillah ga sunan askar na safe da yamma wanda mutum yake yi Allah ya ce wala ta kun min al-ghafilin kada ku kasance kamkar wanda suka kasance Allah ba sa ambatan shi ku gafala ala takunu kal ladina nasu Allah fa ansahu anfusahum ulaika humul ghafilun arrabkana kawai ba ta kiran Allah ba ta ambaton Allah subhanahu wata'ala in kana yawan ambaton Allah abu ya sami shi ma Allah zai ka maka dauki mala'iku so su ce ya ya Allah muryar da ke saba an bai kuma mun ji yana cikin kama wani abu ya same shi kai ko ko kai masa addaji to amma mala'iku ba su saba cikin muryar ka ba ba su saba cikin muryar ka saba cikin muryar ka ba Allah ya kuma mana asiri Allah ya innal ladina inda rabbika azami lalle ya Muhammadu mala'iku da suke can wajen ubangijinka kusa da ubangijinka la yasbiruna su ba sa girman kai a gani ba su can kaga wanda yake kusa da a ce yana kusa da shugaban kasa fadan shugaban kasa ya yake jin kansa ba a kare shi a kullum ba a kare shi a kundi a dama zai kawai an yana kusa da kwamishina yana kusa da aiki yana kusa da ikon anusa yana kusa da shugaban kasa to su waɗanda suke kusa da Allah mala'ikunsa sun fi kowa ta tawalu kuma za ta ta samu su da girman kai za ta samu su da girman kai innal ladina inda rabbika la yastajibuna an ibadati ba sa zuwa girman kai da ta tawalu da sun fi kai sun bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wa yusabbihunahu kullu suna cikin Allah wa lahu yasjudun kuma suna yawaita yi masa menene sujada to mutumin kirki da yake gani ya girma ya girma ya kai wata matuka ba girman kan yake ba a same shi ya ƙara kusantar Allah da yawan da gada da na filo a gare shi ina fata an gane ko a same ka mutum ne mai matsali mai girma amma a samu kullum tana cikin tsarkake Allah da masa gada shi ne ka zama babba shi ne ka zama babba amma babban da babban da yana gari na ila ba ta shi bane Qur'an ba ba na shi bane wannan babban gwaza ke wani irin makashi na kasar kasan nan shi abin nan ne mai yake da shi eh haƙi ne ne kuma ne ne in ka shi da sun yi kima ma na gata ƙanana ina fata nan babban mutum da ke shi shine a sashe shi kullum yana sun fi a kansa wajen yawaita yau Allah su jada da karfafi Allah da tawalu'u da kaskantar da kai wannan shine babba ke na kasar Allah ubangiji ya mana muwafaka ya sa mu dace alaikum salam Thank you.

a ta maimaitawa sun abin da Allah ubangiji ya baki ta amma bayan ramadana sai a fara zuwa kuma nazi'a ce. tsarawa ko za a yi karya sai sabbi ya samu rayuwa ta shi kenan a mutum ana fata ya rika improving yana karuwa yana karuwa yana karuwa wannan shi ne na'am a'a laisa alwasil bil mukafir wanda Allah sallallahu alaihi Sallam ce mai zuci ba shi bane wanda zai rama Ka ce wani ya zo ni ma zan je masa a to na ai ramawa kai ma ai ai innamal wasilu man idza a wasala mai zumunci shi ne idan aka kiwa na ci ba ni ba kai ba zan sake taka wajen da kake ba ba zan sake taka biyarka ba wannan shi ne wanda in kai ta zuwa wajen shi kayi zumunci idan kuma ka kana maka ka kasance to yanzu da ka fara zuwa wajen ka ma shi da mai zumunci wannan ba wai wanda wani ya zo shi ba ni zan je wani na zuwa wajena ni ma zan je wajen shi to manzo Allah to ai ba zumunci bane yayi ne sarama, amma ba zumunci shi da wanda ɗan uwan shi suka yanke masa shi yana bin su to shi ne mai zumunci da zon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amin ya rabbal alamin Thank you. يا رب العالمين Allah ta karfi karama da alheri to bayan haka akwai ma wanda suka so addu'o'i da yawa daban-daban na rashin lafiya na biyan bukatun da ba su bayyana ba muna roƙon Allah ya da biya ma kowa bukatarsa ta zahiri da ta zahiri da wanda ya sani da wanda bai sani ma ba ba ɗaya, da wanda ma ya nema a masa da wanda ma bai nema a masa ba Allah ku ya biya mana bukatun mu na alheri gaba ɗaya bayan haka akwai wata da ta zo mai suna Ramadan Bohol Bononza Ramadan Bohol Bononza Bononza shi tonon Bohol da wanda yake ya tona Bohol a wani waje saboda abin eh, samun sanata jariya taimakawar jama'a to akwai wata kungiya wani kamfani suna local and drilling nigeria league wanda ke kasa kungiya reshen shi yana nan kaduna wato sun sauƙaƙe mutane kuɗin yi bohol kan naira dubu ɗari biyu da hamsin kawai suke karɓa da yi musu famfo guda ɗaya a inda shi bohol ɗin wato don shan ruwan mutane wato idan kana so ka zona bohol fi sabilin lahi to wannan kamfanin ya yi ne suna karɓar dubu ɗari biyu da hamsin watakila ya fi haka ya sa su suke haka da kuma yin kamfamfo guda ɗaya a wannan wajen a wanda yake so in akwai sunayensu a nan da lambobin wayan wanda yake bukata zai zo a bashi da izinin Allah بقاتا الله سبحانه وتعالى اللهم اجعل الاسلام المسلمين واذل الشرك والمشركين واجعل اعداءنا واعداءك والمعادين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم ارزقك باسمائك الحسنى وصفاتك الاولى هنا توسلي بزمن ممكن حياتك الله هنا توسلي بامر لك ما يا الله muna tawassuli da ayoyi na alkur'ani da muka karanta Allah ka ana lutufi Allah ka yaye mana cikina na kashe kashe a wannan kasa da musamman ma jihohin zamfara da kuma katsina da jihohin kirka da bangaren jirgin gwari da hanyar abuja da kuma jihohin borno da yobe Allah muna ka ya Allah ya Allah ka yayi mana wannan bala'i masu yin shi ya Allah ka su in masu kiriwa ne in ba masu kiriwa ba ya Allah mun roƙe ka ka isarwa mutane sharrin su da bala'in su Allah mun roƙe ka Allah ka kawo mana kwanciyar hankali da kuma da karuwar arziki a wannan ƙasa tamu ya Allah mun roƙe ka bi asma'a husna wa sifatika kula Allah ka taimaka wa shugaban kasa Allah ka taimaka masa ka masa muwafaqa ka iya masa inda ba zai iya ba ya rabbal alamin ya arhamar rahimin sunan mu da karamu ya Allah mun roƙe ka ka iya musu ka sanya su su zama to shugaban alkhairi wanda da alkhairi Allah ka taba zuciya ka sanya masa alkhairi Allah ka al'ummar duk inda suke Allah mun mana rahama Allah ka karba mana wannan ibada da muke yi karba mana sallolin mu da dukkan ayyukan alkhairi da ake yi a kasuwannin mu neman halal Allah ka masa albarka ka zubo masa alkhairi a cikin jini, ko cikin kankantar sana'ar Allah ka zubo masa albarka marasa lafiya ka ba su lafiya ya rabbal alamin masu damuwa da barkan Allah ubangiji ka yaye muku kuma mu suke kwanci a makabarta Allah ka zubo rahama a makabartan su ka zubo hakke ya Allah Ana san mu Allah shirya mana su kan kare mana su daga shaye-shaye da tsare-tsare ba gaira ba dalila da Allah ka kare mana su daga الظالمين تريد حقائبة سنة توجد على الأمة شراح الحياة الغالبين صلى الله وسلم وبارك وسلم على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يسكون وصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين